بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصلي رحمه الله وأيضا فكل ما قتلت القلوب على محبته من وجود الكمال فالله هو المختلف له على الكمال وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى وهو المستحق لأن يحق على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها فأبدا كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من معذور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه أن عدم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية بالله إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والدعاء وإنكار ذلك وهو معقود المشركين والصادقين أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفكر ومبتدئ أخذه من هؤلاء وظهر ذلك في الكرامة الباطنية من الإسماعيلية ولهذا كان الخليل إمام حنيف خلفاء صلوات الله وسلامه عليه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال أيضا لا أحب الآخرين وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 a nan kofar kauna a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba biyu ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya zamo daidai da sha shida ga watan biyu shekarar miladiya ta 2010 a wannan darasi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam na da shekara 729 728 wannan kuma shi ne darasinmu na 60 daidai a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma shine na ɗari da hudu malam yana nan yana magana akan almahabba wata san Allah ko san bawa ga ubangijinsa da kuma san ubangiji ga bayansa na kwarai wanda wannan shine tushen addini kamar yadda malam ya faɗa a baya kaji kana son Allah sama da yadda kake son kowa da komai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da yadda kake son kowa da komai kana fifita umarninsu akan umarnin duk wani mai umarni kana barin abin da suka hane ka kana son abin da suke so na ayyuka kana kin abin da suke ki na ayyuka kana kokarin kwatanta soyayyarka ga waɗanda suke so cikin bayan Allah na kwarai sannan kuma kana kin waɗanda suke kin Allah da manzansa wannan shine tushen addini gaba daya wannan tushe shi aka samu wasu daga cikin malaman ilmul kalam sun karyata ko sun kore sun ce Allah ba a san shi ko kuma a'a baya so jami'a suka kore Allah ya so bayansa ko bayansa su so shi suka ce wannan ba za ta faɗo ba al'asha'ira su kuma suka tabbatar da cewa bawa zai so Allah amma ba za a ce Allah yana son bawa ba wanda kuma wannan duk ya saba wa tafarki na alkurani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi da ibnu taymiya da yake ta kawo hujjoji akan wannan batu domin wannan babban babban magana ce ba karama bace domin ayoyin da suka zo da hadisai da suka zo a wannan babi suna da yawa suna nan rututu da dama sannan kuma a ce sai an yi tawilin waɗannan ayoyi an bankara su domin su dace da wata fahimta wacce aka gina ta akan tsagwaron tunani kawai akan tsagwaran hankali ba wai nassi daga Allah da manzansa ba babu shakka wanda yana da hadari kwarai da gaske ibnu taymiya kuma kamar yadda aka sani a tarihin sa ya bada rayuwarsa ka tukam wajen kare tauhidi da kuma kare abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo da shi da shari'a malam yace wa aidan fa kullu ma فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فإن الله هو المستحق لأعلى الكمال وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال وإنكاء على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا ما لا يتهار إلى يوم فكل ما فطرت القلوب على محبته دكا ولا أبن حالت هل تياكو كوزكا أبي تسيش duk wani abin da aka halitta zuciya a bisa san wannan abin min nu'util kamali na sifofin kamala fa inna allaha huwa almustahiq li a'la alkamal to ubangiji shine yafi cancanta da mafi girman kamala sannan kullu ma fi ghairihi min mahbubin dukkan wani abu da wani Allah yake da shi wanda za a so fa huwa minhu subhanahu wa ta'ala to wannan abin daga Allah duk wani abin da zaka gani kana so saboda yana da kamala to kamalar ubangiji ta fi wannan nesa ba kusa ba kaga cikin nan shi ne ya fi cancanta a su haka nan dukkan wani wanda zaka ga wani abin so tattare da shi to wannan abin da ka gani har ya baka sha'awa kake san shi to ubangiji shi ya bashi abin kaga ashe nan ubangiji shi ne ya fi cancanta a so shi a so shi bisa ga hakika a so shi bisa ga kamala wannan shi ne abin da ibnu taymiya yake kwarin a fahimta ta fuskar hankali bayan ya kawo nassoshi da alkur'ani da sunna da suke tabbatar da ana kan Allah domin duk abin da zaka so a rayuwarka wani abu ne wanda kake ganin akwai kamala tattare da wannan abin kake ganin wannan abin ya cancanta a so shi to idan har akwai kamala da zaka sa a so wannan abin to ubangiji ya fi cancanta da wannan kamala kaga shi ya fi cancanta a so idan ka ga wani abu a jikin wani mutum ko tare da wani mutum yasa kake son shi to ai ubangiji shi ya bashi a wannan abin da ya sa har kake san shi kaga a ce ubangiji shi ya cancanta a so shi to dan ne za a ce ba ba za ba za su yi a so ubangiji ba sai dai a ce a so da'ar ubangiji kaga wannan tawili ne wanda ba zai taba tafiya ko da da tunani ko da da hankali ba domin ita da'a samara ce ta mahabba wato ba za ka yi da'a ba sai idan akwai soyayya soyayyar ita ke haifar da da'a muna yi wa Allah da'a saboda muna son shi muna bauta wa Allah saboda muna san shi muna yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda muna san shi muna riko da sunnarsa saboda muna san shi muna girmama sahabbai saboda muna san shi ashe kaga san shi ne farko abinda duk zai zo na da'a da biyayya sakamakon san ne to yanzu zan me zaka fassara a soyayya da da'a ko ka fassara ta da biyayya ko ibada wannan samara ce sakamako ne na sabuwar soyayyar idan ba a same ta ba to ba za a samu wannan abin nan ba domin abin da yake kamar yadda malamai suke faɗa ita soyayya abin da yake haifar da ita almarifa wato ka san abu ka san girmansa ka san kamalarsa sai ka ji kana san shi wato ita abin da yake haifar da soyayya ce almarifa ko al'idrak fahimtar abu da saninsa ba mu ji san ubangiji ba sai da muka san girmansa muka san lalle Allah Allah ne lalle ubangiji Allah shine yayi mu shi yake azarta mu shi yake ba mu lafiya shi yake kula da mu shi ya halarci dukkan wani abin da muke morarta a nan duniya Zan ya ya sifantu da sifofi na kamala ya sifantu da cikakken ilimi ya sifantu da cikakken rayuwa ya sifantu da cikakkiyar kaddar ko kudura sannan mai ji ne mai gani ne wato muka ga muka fahimci cewa duk ya sifantu da sifa ta kamala sifa ta uluhiyya wannan sanin da muka yi wa Allah sai ya sa muke san shi kaga ashe al-ma'rifa ita ce take zuwa da farko sannan a samu al-mahabba wato sannan a samu soyayya ita kuma soyayya idan ta samu sai a samu abba'a. saboda mun fahimce shi mun gane shi sai muka ji muna san shi da muka ji muna san sai muke yin abin da ya samu sai muke masa da'a a sai kaga kowanne zaman kansa daban al-ma'rifa sannan almahabba sannan kuma al-ba'a ko al-ibada to haka dan shi kansa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ai ba mu ji san nashi ya ratsa zuciya mu ba sai da muka san wani ne manzon Allah duk lokacin da ka jahilci abu ba za ka ji kana kwanzanta shi a zuciyarka ba ba za ka ji kana san shi ba amma da zarar ka san shi ka san kimarsa da darajarsa sai ka ji san shi ya ma mai zuciyarka me yasa da dama daga cikin musulmi za ka ga ana zagin sahabban manzo Allah a gaban su ba sa jin komai saboda ba san ko su waye ba amma da zarar aka yi ta gaya musu su wane ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin martabar su ga irin darajar su ga irin hidimar da suka yi wa addini ga yadda suka sadaukar da rayuwar su gaba ɗaya dan Allah to da zarar mutane suka fahimci wannan sai kuma su ji cewa sannan ya ya ka a cikin zuciya duk wanda zai zaki sabon manzon sallallahu alaihi wasallam to za su raba gari da shi wannan shi aka rasa har ta sa wato addinin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana cikin kasan saboda an ɗauwan tsawon lokaci ba a sanar da mutane su waye haɓar mazan Allah din kowa sai ya shagalta da sanar da mutane falala shehinsa da karamarsa saboda haka sai aka waye gari in an taɓa shehi hankali ya tashi amma idan aka taɓa sahabin mazan, Allah sallallahu alaihi wasallam kana ganin wannan sabanin fahimta ne za mu iya haɗuwa akwai inda muka haɗu, akwai abubuwa da muke yi tare sun yarda da maulidi mun yarda da maulidi sun yarda da kaburbura mun yarda da sun yarda da kaza mun yarda da kaza saboda haka za mu iya tafiya akan abubuwan da muka yi ittifaki a kansa su je su gaba da zagin sabon manzo Allah wannan fahimta su ci kaga abin da ya haifar da amma da za su zagi shayin sa to kuma zai raba gari da su ba zai ce kuma ai mun haɗu a wajen Qur'ani mun haɗu suna salloli biyar muna salloli biyar suna kaza muna kaza ba zai kawo wannan ba mu da muka ce a bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai duk wani abin da ya saba wa sunna daga kowa ne ne a bar shi ba wai wani ma muka sa a gaba muna ta zaki ba a duk abin da muka ga ya ci karo da sunna ne muke cewa a kawar da shi guri guda a bar sunna ita kadai ta saka rawarta ba mu yadda wani abin da ya saba wa sunna ya zama da shi ma yana da wani hukunci a rayuwar musulmi ba wannan kawai muke faɗa ba wani wanda muka ɗauka muka sa a gaba muka rika tsine masa albarka ba mu ɗauki tsiruwa addinin mu ba wannan kawai muka faɗa wasu suka suka sa da kai baya suka ce ai mun kawo fitina mun kawo kaza mun kare rabuwar kan musulmi saboda kawai ka ce abinda wala ya zo da shi ya saba alkur'ani a bar shi kaga da yake an yi ta gaya masa falalar shi wannan wanan da karamarsa da ta gaskiya ma da wata masu gaskiya ba an yi ta basa wannan tatsuniya sai yake jin cewa taba wannan gaskiya ba zai yiwu ba to ashe kaga al-ma'rifa ita ke haifar da al-mahabba al-mahabba kuma ita ka haifar da asa'a da zarar aka samu sanin abu sai ka kana kana san sa da ka san shi ka san girman shi kamar yadda aka fi yakan bayar da natija aka fi idan aka gaya maka kaskancin abu da lalacewar sa ta barbarewa sai ka ji kana cin sa da ka ji kana cin sai ka ji kana daukan matakan kaurace masa da nisan ta da kawar da dukkan abin da yake nashi ne da kan hanya saboda haka kaga ashe mahabba wani abu ne mai zaman kansa kuma shi ne zai haifar da dukkan wata da'a da bawa zai idan zuciya ta cika da san Allah to kuma babu wani abu da za ta ji ya samu gurbi a cikinta wannan shine alqalbu salim zuciya ta zama lafiyayya banda san Allah babu komai a cikinta to duk wani abin da zai ci karo da wannan san to ba za ta karbe shi ba ko yayi ashe kaga almuhabba wani abu ne mai muhimmanci a rayuwa ta ta dan adam a ce yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana san wannan san na Allah ya kauri dan manzo Allah din yayi kauri to a sanar da mutane wane ne Allah wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai san ya ƙara ƙarfi a cikin zuciya sai ga mutum ba zai fifita san wani abu ba kan san su to shi ne abinda ibnu taymiya ana yake nusarwa duk wani abu da ka san na kamala duk wani abin da aka aka halicci zuciya akan sai shi saboda kamala ne to wanda ya fi cancanta da mafi ɗaukakar kamala shine Allah a sai kaga sai ya kamata ka so shi da soyayya ta koli soyayya mafi girma haka nan duk wani abin duk wani wanda za ka so shi saboda kaga wani abin da zai sa ka so shi tare da shi to ai wannan abin daga Allah ne a sai kaga dai har ila yau Allah ne ya fi cancanta ka so shi sama da kowa sai ya ce wa in inkaru mahabbatil abdi li rabbih huwa fil haqiqati inkaru li kawnihi ilahan ma'buda mutum ya inkarin cewa ba bawa zai kira ubangijinsa yace a hakika wannan inkarin cewa Allah shine abin bauta shine ubangiji abin bauta domin ita wannan soyayyar ita ce za ta haifar da bautar idan ka ce a kawar da ita kamar ka ce a kawar da uluhiyar ubangiji ka ce a kawar da zaman zamantowar Allah shine abin bauta kama anna inkara mahabbatihi li 'abdihi yastalzimu inkara mashi'atihi kamar yadda kuma inkarin wato kai inkarin cewa Allah yana son bawansa yace wannan kuma yana lizumtar da kai inkarin mashi'a ta ubangiji mashi'a ta ubangiji ta ta'allaka da abubuwan da suke ayyuka ne na bayi inda mun sha magana akan mashi'a kauniya qadariya da mashi'a shar'iyya ubangiji ya halicci komai da kasani ba wani abin da ubangiji ne ya alice shi ba shi ne ya halicci kowa da komai to amma cikin abubuwan da ya halitta na maganganu da ayyuka da sifofi da halayya ya zaɓo su yana san su yana san su da mahabba ba za su wakana ba sai da mashi'arta amma kuma yana son waɗannan abubuwa yana yarda da su akwai kuma wasu abubuwa da ba za su faru ba sai da mashi'arta shi amma kuma ya ce da kai baya san su to idan kai inkarin mahabbar ubangiji kai inkarin wani bangare na mashi'arta ubangiji yace wa huwa mustalzim wa huwa mustalzim inkari kaunihi rabban khaliqan wannan kuma zai lizumtar da inkarin kasancewar ubangiji shine ubangiji wanda yake mahalicci kaga inkarul mahabba ibnu taymiya alaihi yake cewa yana haifar da inkarin tauhidul uluhiyya yana kuma haifar da inkarin tauhidul rububiyya duka kaga ashe ba karamar matsala bace shi yasa ibnu taymiya ya tsawaita magana akan ta ya faɗaɗa zance akan ta duk da shi yana ganin anan bai faɗaɗa ba to amma kai mai sauraro zaka ji an daɗe ana maganan nan to magana ce babba shi yasa ma ya ware littafi musamman ya yayi risala akan ta ka'idatu fil mahabba dan ya faɗi hakikalin mahabba yace fatara inkaruha mustaljiman li inkari kaunihi rabbal alamin sai ya zan inkarin soyayya soyayyar Allah ga bawansa ko soyayyar bawa ga soyayyar bawa ga ubangijinsa ce wannan yana nizumta inkarin kasancewar ubangiji shine ubangijin halittu duka wani kauni ilahal alamin ko inkarin kasancewarsa shine abin bautar talibai gaba daya ce to haza huwa qawlu ahli at-ta'til wal juhud kaga kuma wannan shine ita ce aqidar waɗanda suke rushe sifofin Allah ita ce aqidar waɗanda suke musun sifofin Allah yace wa hada tafaqat ummatan qablana على ما عندهم من مأثور an musa wa Isa. صلوات wa وسلامه عليهما أن أعظم الوسايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك yake to saboda kasancewar ubangiji ya halicci zukata akan su so shi su so duk wata kamala sai ya kasance al'ummomin da suka gabace mu al'ummar yahudu da al'ummar nasara ba su da saɓani akan wannan sun yi ittifaki alama inda hum min ma'surin akan abin da suke da shi wanda ya rage daga abin da aka samo daga annabawansu da hukunce-hukuncen da suka zo daga isa salam da musa salam anna a'zama alwasaya cewa mafi girman wasiya kamar yadda yana cikin injila ta matta cewa azamul alwasaya mafi girman wasiya an tuhibba Allah bi kulli qalbika ka so Allah da zuciyarka gaba daya wa aqlika ka so Allah da hankalinka duka wa qasdika ka so Allah da nufinka gaba daya wannan yana nan yana cikin bible har yanzu magana ce da sai saura har yanzu ba tafi ba cikin abubuwan da aka jijjirkita na wannan littafi domin yadda nassin yake yana cewa ya ya ya ya bai koyar da ni wace wasiya ce ta fi girma a cikin wahayi ne sai yake sai yake sai annabi Isa ya ce tuhibbu rabbaka ilahaka bi kulli qalbika ka so ubangijinka abin ka da zuciyarka duka wa min kulli nafsika da ranka gaba daya wa min kulli fikrika da hankalinka duka cewa hadhihi hiya alwasiyatu alula wal uzma wannan ita ce wasiya ta farko kuma mafi girma wannan magana tana nan har yanzu a cikin a cikin bible ce to kaga hatta al'ummomin da suka gabata a cikin abin da yayi saura na hukunce-hukunce da ruwayoyi da aka samu daga annabawansu wannan magana tana nan ما لقيت وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم ولا شيء حقيقة addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. wanda ya karkace wa duk wata barna addinin da yake bisa turba tutar ya karkace wa dukkan wata ƙarya allati hiya aslu shari'ati at-taurat wal injil haqiqa addinin annabi ibrahim wanda kuma shine tushen shari'ar at-taura ta mutanen annabi musa alaihi salam da kuma shari'ar injila ta mutanen annabi isa alaihi salam wal qur'an kuma shine tushen al-qur'ani abinda annabi isa alaihi annabi musa ya zo da shi da annabi isa alaihi salam ya suka zo da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi duk tushen waɗannan abubuwa guda duk a guda addinai duka suna komawa ga shari'ar annabi ibrahim alaihi salam wa inkaru zalika musu ko gaddama akan haka ka kafe akan Allah la yuhabbu ko la yuhibbu kafewa da inkarin wannan ma'khuzun al mushrikina abu ne da aka samo shi daga mushrikai wasabi'ina da wanda suka karkace suka koma bautar taurari a a'da Ibrahim a'da Ibrahim al-Khalil makiyan annabi Ibrahim alaihi salam makiyan annabi Ibrahim ne saboda sun yadda da addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi cikin abinda da annabi Ibrahim ya zo da shi akwai tabbatar da san Allah ga bayansa shi yasa ma ya rike shi Khalil da zarar ka karyata wannan to kamar baka yadda cewa annabi Ibrahim yana da wannan matsayin ba ka kwace wannan matsayin daga wajensa da zarar ka kwace masa wannan matsayin ka zama kiyinsa <coughs> wa man wafaqahum ala zalika min mutafalsifin aw mutakallimin aw mutafaqqin aw mubtadi da waɗanda suka yi daidai suka dace da su masu inkarin wannan daga cikin abin nan mabiya ilimin falsafa ko ilimin kalam ilimin cece kuce ko kuma mutafaqqih waɗanda suke da'awar ilimin fiqh ko ɗan bid'a akhadahu min ha'ula'i wanda suka dauko daga waɗancan wato wannan addinin ya ya ko wannan aqida ta kadado daga waɗancan waɗanda suke makiya Annabi Ibrahim ne alaihi har ta shigo cikin waɗannan mutane ko nau'ukan waɗannan mutane cikin yan bida'a da ahlul kalami da yan falsafa da waɗanda suke da'awar fiqh amma kuma sun karkacewa hanyar fiqh yace wa zahara zalika fil qaramita al batiniya min al ismailiya wannan aqida ta bayyana cikin kungiyar qaramita to kuma su waye qaramita to inda zaka yi karatu zaka ci zaka ci cin karo da da sababbin kungiyoyin da watakila baka taɓa jin su ba baka taɓa jin su ba ba wai dan babu su ba suna nan amma wataƙila kai baka taɓa jin sunan ba amma duk waɗannan kungiyoyi sun kafu a shekaru da suka wuce masu yawa sun kuma taka rawa babba a tarihi an yi ta rigingimu da su sun yi barna iri-iri har aka zo zuwa yanzu suna ta samun canji suna sa tufafi daban-daban suna yin rasta iri-iri har aka wayi gari wasu daga cikin su duk da sun yanzu suna nan amma sun sake kuma wani suna saboda da zarar suka yi reshe to shi kenan sai wannan reshen kuma ya ɗauki wani suna na na shi jagoran abin maimakon a kira shi da sunansa na asali sai a kira shi da sunansa da sunan wanda shi kuma ya jagoranci abin a lokacin to sai wancan suna na asali kuma sai a manta shi ko kuma alal akalla wanda bai sani ba sai ya kasa gane alakar wannan mai wannan suna na yanzu da waɗancan na farko wanda duk abu ɗaya ne kawai dai tafiya ce dai tafiya kuma kowa yake neman cin gashin kansa sai da haka abin yake ya da ɗari kun sufa in ka bi ka bi su zaka samu wato tafiya ce take tafiya sai ka ga wani ya ga cewa to me zai sa ya ta zama kawai shi ana cewa dan ka kawa da shi ma ya ɗari kasa mana tun da dai abin nan ba ba alqur'ani ne ba shi dama ba <laughs> ra'ayi ne to shi ba ya tashi mana to kawai sai sai ya daga shi ma ya kira tashi shi kenan sai a kiran shi da da sunansa to asalin karamika wata ƙungiya ce mai da'awar ilimin baɗini ƙungiya ce mai da'awar ilimin baɗini kuma ƙungiya ce ta asiri asali ƙungiya ce ta asiri ta kuma soja wanda suke ƙoƙarin tabbatar da manufofinsu ta hanyar amfani da ƙarfi amfani da makami ta hanyar ta'addanci ana jingina ta zuwa ga wani mutum da ake kira hamdan ibn al-ashar ana masa lakabi da karmas shi yasa sai ake cewa mabiyansa karamita ko alkarmadiya saboda lakabinsa ne karmak amma sunansa hamdan ibn al-ashar mutumin kozistan ne amma ya zauna a kufa yadda al-ghazali ya kawo kissar yadda wannan aqida ta fadiliya ta kama shi har ya zama shugaba jagoran tafiyarsa har ake kiran mabiyansa da sunansa ya faɗi wannan a cikin wani littafin sa fa fadaihul batiniya akwai littafin abu hamid al-ghazali sunan shi fada'iqul batiniya to ciki ya bada labarin shi wannan hamdan shi wannan hamdan mutumin kufa ne asalinsa mutumin kurdistan ne can kasashen ahwaz wajen yankin afghanistan din nan amma ya zo ya zauni garin kufa a cikin iraq sannan mutum ne mai zuhudu wato irin gudun duniya na mara ma'ana da kuma yawan ibada bisa jahilci ba da ilimi ba to yana yana da wannan ra'ayin sai wata rana ya kama hanya zai tafi ya biya koro shanunsa zai shiga alkaryarsa sai kawai ya gamu da wani mutum a hanya shi da ya gamu da wani mutum mutumin nan ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da'awa ta badiniya mabiya nan mabiya addinin ismailiya suna jingina kansu ga ismail Ibn ja'far as-sadiq amma ala hakika ba su da alaka da shi akwai wani ubaidullah ibn qaddah ubaidullah ibn mayyun qaddah shine ya fito da wannan akida ya rika yada ta suna nuna su masoya ahlul bait ne kuma sun fito ne domin su kwato ahlul bait hakkin da wannan ya fito har ya kafa akidar ta wanda aka fi sani da ismailiyya al-baqiyya to shi wannan mutum da shi hamdan ya hadu da shi kan wannan akida ne kuma mai yada wannan aƙidan ne suna kiran kowane ɗaya daga cikin su addai wato mai kira sai shi wannan da ya haɗu da shi sai yake cewa naga kamar alamar daga guri kake da nisa wato kamar na ga alamar gajiya tare da kai don haka ina za ka je ne sai ya ce masa zan je guri kaza sai ya faɗi gurin da shi wannan hamdan zai je sai ce a to in haka ne hau ɗaya daga cikin shanu na rage maka hanya sai hamdan ya ce da shi a a sai shi wannan mutum ya ce wa hamdan ai mu ba ma yin abu sai da umarni ki ba abin da za mu yi sai da umarni sai sai ki ah, umarnin wa kuma sai shi wannan da wa'azi ce mata wato da ya dubi yadda kamannin sa take dama suna shigan mutum da irin ɗabi'a da suka gan shi da ita sai ce umarnin a umarnin wanda yake da mallaka ta mallaka ta mallaka kowa sai amda ne ce a ah, ubangiji kenan da shi ya mallake ne ya mallake ka ya mallake duniya sai wannan mai wa'azi ya ce eh gaskiya ne haka ne sai dai kuma ubangiji ai yana ba da mulkin sa ga wanda yake kaji kuma inda ya shiga to shi kenan sai sai ya ci gaba da tambayar sai ce to idan ka je wannan garin mai kaji ne za ka je ka yi sai ya ce ai zan je in fitar da mutanen wannan gari ne daga cikin duhun jahilci zuwa hasken ilimi daga cikin duhun fata, zuwa hasken shirya daga cikin duhun kaskanci da talauci da wulakanci zuwa duhu abin zuwa haske na na wadata da tsayuwa da kafafuwa sai hamza ya ce ah to in kuwa haka ne ai ni ma ina da bukatar wannan ni ma ka sanar da ni wannan ilimin sai wannan ruwa zai ce a ah, ba zan sanar da kai ba sai ka bani wani alkawari alkawarin cewa ba za ka yada wannan sirrin da yake koyayye ba sai dama kungiya ce ta sirri ba za ka bayyana wannan sirrin ba sai ce zan baka kuma zan yadda da dukkan yarjejeniya da zamu yace to ka riƙe alkawari tsakaninka da Allah da limaminka cewa wannan asirin za ka bai shi tsakaninka da kanka ba za ka bayyana shi ga kowa ba ta shi kira sai ya shiga kuma koya masa jahilcinsa da da ya yi ta gaya masa abubuwa waɗanda suke marasa kan gado wanda a dalilin wannan shi wannan hamdan sai ya waye gari ɗaya daga cikin masu wa'azi masu kira zuwa ga wannan aqidan har ya kafa mabiyansa a kufa sai ake jingina mabiyansa zuwa gare shi ake ce masa alqaranifa wannan shi ne asalin kafuwar wato wannan kungiya ta ta wato addini dai da ya samo asali daga wani mutumin farisa da ake kira abdullahi uh, abdullahi bin maimun al-qaddah shi ya fara yada aqidar batiniya ya fake da alil baiti da san alil baiti da nemo musu haƙƙin su ya watsa masu wa'azi zuwa ga aqidar ta garuruwa daban-daban wanda har ta kai shi wannan amjan aka zo gare shi shi ma ya karɓi wannan aqida ya shiga bayyana ta kuma a fili ya gina wani wata alƙarya wani gida a cikin abin da ya gina wani gida babba a cikin kufa ya sama wannan gidan sunan darul hijira duk wanda ya bi shi ya yi da shi sai ya hijira wannan gidan ya kuma wajen wajabta musu salloli hamsin a kullum to wannan shi ne abin da ake bukata wannan aƙida ta su taya ta har cikin Bahrain Bahrain a da can ita shi ne arewa abin nan gabashin gabashin ƙasar Saudiya inda ake kira al-Ahsa wurin da ake cewa mantakatil ahsa a yanzu a saudiya wanda aqida ta je can akwai wani mutum da ake kira Hassan ibnu bahran abu sa'id al ya karbi wannan akida da ƙarfi ya kuma ci gaba da yada ta ya kuma ci gaba da sare mabiya ya ci gaba da kai hare-hare wasu ƙauyuka yana wasu ƙoƙarin jawo mutane da ƙarfin takobi zuwa ga aƙidarsa ya rika mamaye garuruwa har lokacin da ya mutu ɗansa Suleiman ya zo ya karfi jagorancin wannan tafiya to wannan ɗana shi Suleiman shine farkon wanda ya fara assasa daulatul karamita ya assasa daulatul karamita a wasu garuruwa na tsibirin larabawa wanda ta hada da gabashin saudiya da wani yanki na iraki sannan kuma aka same ta har wajejen kudancin saudiya yanzu haka a kudancin saudiya akwai yan ismailiya suna nan da limamin su sai dai kawai kasancewar daular tauhidi ce ba za su iya fitowa su yada aqidar su ba amma suna nan har yanzu akan aqidar su na batiniya wato ita aƙidar ismailiya wanda suke jingina kansu da ismail ibn ja'far cewa shi ne halifa kuma adal baiti ne kuma duk wanda bai yarda da shi ba ba musulmi bane kuma ma'asumi ne kamar sauran a'imma kuma an zalunci sayyidina ali an kwace masa haƙƙinsa sannan da wasu aƙidu kuma da suka biyo bayan wannan wanda tsananinsu da suka yi a cikin wannan aƙida har ta kai hatta rafida hatta shi'a ta iran suna ganin waɗancan a shi'ancin su wuce wato to kaga shi'ar iran duk balahirar da take ciki ta an goce a wasu gaba da su ka inda kuka shiga ba shiga ba sun din da ku yayi nisa kaga abin da da tsauri. to sun gama daular karami ba wanda ta yi ƙarfi sosai a wancan zamanin har ta kai daular banul abbas a bagada da suna ba su haraji wato saboda tsoron ta su kawo musu hari su kwace musu ƙasa ya zan duk shekara akan tara kuɗi na haraji a je a kai wa karabita a su domin su samu zaman lafiya da su sun yin ayyuka na ta'addanci iri-iri sukan tare alhazai wani lokaci idan alhazai za su tafi aikin hajji sun akan yi abin da tawaga ce a yi tafiyar kasa akan ababen hawa eh, abin da rakuma ko dawakai a ɗora abinci to sukan tare su a hanya su karkashe su su kwace eh, abin da suke da shi na guzuri wani lokaci su kwace duk guzurin su zubar da su a sahara har yiwuwa ta kashe su karami ba sun rika yin wannan sannan kuma a zamanin al-muqtadir billah ɗaya daga cikin kalifofin daular abbasiyya akwai kanda suka kai farmaki kufa suka kama garin kufa kwana shida ba abinda ka sani wato ba a yarda a yi ba sai da suka yi shi kisa ne fade ne ba abin da suka halatta wa kansu domin daman aqida ce ibahiyya aqida ce da suke halatta haram babu wani abu haram a shekara ta 319 bayan hijira sun taɓa kai farmaki masallaci, ne alfarma na masa alhazai na ake tsawafi da sallah suka yi ta karkashe su sai da cikin harabi ya cika da gawawaki sannan suka cire rigar nan da ake sawa ka'aba suka yi tsige ta suka je suka sa abin nan diga suka haƙe alhajarul aswad suka ɗauke shi suka gudu da shi can ahsa sai da ya zauna a gunsu tsawon shekara ashirin musulmi na tsawafi amma ba hajarul aswad gudun kawai rami ne shekara ashirin tun daga shekarar hijira ɗari uku da sha tara har zuwa shekara ɗari uku da talatin da tara shekara ashirin daidai wannan dutse a hannunsu daga baya aka samu aka kwato su bayan karyewar ita wannan daular yana daga cikin aƙidar su aƙida ce ta gurguzu wato ba ka da damar ka mallaki naka a wani abu naka komai ka samu to a gurin su na kowa da kowa ne wanda har aƙidar ta kai batun aure ma babu shi mata duk na kwa da kwa ne suna cewa abin da yake kawo faɗa tsakanin namiji da namiji mace ce to shikenan ta zama ta kwa da kwa saboda kaga sun yan wai sun kawar da abin da yake jawo rigingimu tsakanin maza ka duba akasi abin da zai jawo rigimar shine kuma wani yake abin nan yana daga wani aƙida ce ta mazdak akwai wani bafariki sun abin nan a kafin zuwan musulunci wanda ya zo ya rika kira zuwa ga ibahiyya cewa komai da dan da aka yi a duniya kawai na kowa da kowa ne ba maganar wani mallaki wani abu to wannan aqidar ta mazdakiya ita ce kusan aka yi amfani da ita a cikin wannan kuma wani da sunan addini duk da sunan alil baiti duk da sunan san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin aqidar su rushe farillan musulunci gaba daya kamar azumi da sallah da zakka wannan duk baya daga cikin abin da ake bukatar ka kai wannan kalmomi na sallah azumi zakka kai kake fahimtar su da haka in an ce azumi ana ana nufin ka rike asiri asirin su su saboda ka in ka rike asiri ka azumi haka wannan sallah da wasu ke yi da azumi da zakka da jihadi suka ce wani azaba domin su ba su yarda da cewa akwai wata ranar lahira da za a tashi mutane a yi musu hisabi dan aljanna ya tafi aljanna ya sha ni'ima dan wuce shiga a wuce shi azaba su ba su da wannan ba abinda suke cewa ni'ima a nan abinda ake nufi ni'ima a nan shine duk ka bar wato ka gane sirrin rayuwa ka watsar da da waɗannan abubuwan da ake cewa mutum sai ya yi sallah wannan ita ce ni'ima azaba kuma shi ne ka zama mai sallah mai azumi to kana cikin azaba ba ka duk inda maganar ni'ima ta zo a alkur'ani suna nufin aƙidar in aka yi maganar aljanna a alkur'ani ana nufin jin daɗi na nan na nan duniya in aka yi maganar azaba ko wutar jahannama alkur'ani ana nufin wannan sallah da azumi da waye da kake cike azaba an ce kafirai suna da azaba mai tsanani ma'ana waɗanda suke sallah suna cikin wahala mai tsanani wannan aqida ce kaga wannan shine batiniya din cewa alkur'ani yana da batini yana da zahiri zahirin shine abinda mutane suka rike suke san daidai batinin kuma shine daidai din wanda ba kowa da yake gane shi ba sai wanda ya yi sosai ya yi zurfi a cikin aƙida to kaga dukkan wata ɗariƙa da ta ɗauko wannan aƙida ta ɗauko shi ne daga wannan daga Ismailiyar Batiniya kusan duk yanzu ɗariƙun da muke da su na sufanci akwai wannan cewa za su kai wata marhala wani zango na ibada da dukkan harkar ibada za su sauka da kanka in suka zo fassara wa abu rabbaka hatta ya sai kal yaqin in ka samu wannan yaqinin to ka daina bautar ta kai ka bauta har sai ka samu yaqini tare da cewa yaqini ana nufin mutuwa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma Usman faqad ja'ahu yaqinu min rabbi Usman ibn Mas'ud kamar da yake cikin al-Bukhari yaqini shine mutuwa yayin da ya mutu annabi yake cewa amma Usman yaqini ya zo maka daga ubangiji sa ma'ana ya haka fa abu da rabbaka hatta ya kai yaqin ay hatta al-maut ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka to su maimakon su dauke shi a wannan ma'ana su dauke shi a ma'anar in ka kai ya ji wato kai usuli kai fala'i ka kai karshe nan ka zama kai ma Allah ba kai samu samu mu ba ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqini shi kai dan adam mai fafutuka ne zuwa ga ubangiji ka kuma za ku haɗe haka za su fassara maka ayar famulaqihi ma'ana za ku haɗe kayi fafutuka kayi fafutuka kana ta bin zango zango zango har kai maka zama shi to kaga wannan akidar batiniya amma suna kiransa sirri har yanzu su ma abin da suke kiransa sirri in ka duba littattafan sufaye musamman abin da a tijjaniya sukan bayyana sukan yi magana akan wannan sirri din akwai shehin sirar littafi sunan shi asirru al-akbar wal nuru al-azhar asirru al-akbar shine wannan sirri babba ta wannan tauhidul khassa ne ba a bayyana shi ga majubi majubi la ilaha illa huwa ya sani amma kai da ta kai wata ka ji kai la ila illa ana saboda kai kai Allah ne wannan a ƙasar nan an ta zuwa an ta zuwa ana yada wannan Allah ya ji kan mana Abubakar gumi shi ya fara faɗakar da mutane a kan mutane ba za su ba su fahimta ba su suna ganin wani ilimi ne aka kawo musu na musamman sai aka ce musu a faila ce faila ce duk wanda yake so ya shiga aljanna cikin sauki to ya bi wannan hanya wanda kuma kaga hanya ce wacce take ta karamita hanya ce ta yan batiniya hanya ce ta mazzakiya. to wannan abin shine ya sa kudu da abin da ake kira sufanci hakika alal hakika sufanci wani abu ne daga baya ya koma kawai haraka ce ba duniya inda can sufayen da ake magana na farko irin su sahal ibn ibrahim tusturi irin su junayd irin su Hudayl ibn iyad abu sulaiman ad-darani ma'ruf al-karqi da irin wannan dai za ka samu magana ce ta zuhudu gudun duniya yawan ibada kaurace wa mutane a nan dai tsokokin duk lamarin su ya tsaya na'am akan samu wasu abubuwa na bid'a tare da su amma dai bid'ar ba ta kai ba fitar da su daga da'irar musulmi ba ko su kawo wani abin da yake gaba daya saba koyar annabi sanar alaihi wasallam sai ga ibnu tabi'a yana girmama wannan tabaka yana girmama su shawa fil qadir jilani yana yaban su yana ambatan su yabe su saboda a lokacin su su abinda kawai suka bukaci dan adam ya zama yana da yawan ibada kuma dan adam kai ya shiga su da duniya duk da karancin karatu da wannan akira za ka samu tun da zuwa zarar aka ce ka guje wa mutane ka shiga jeji ka ga araba ka da ilimi to karancin ilimin kuma zai ja kai ta hujja da hadisai da ifai waɗanda ba su inganta ba karka wasu ijtihadat marasa kan gari akwai wannan ba ba ba ba ba shakka amma dai bai fitar da su daga cikin mutanen da Allah suka nufa ba to ibnu taymiya yana yaban su sai wani zo sai ce ai ibnu taymiya ma ya da sufanci domin ai ya yarda sufaye ya ce kaza ce kaza waɗannan sufayen al'amari daga baya ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba har aka zo aka fara samun su hallaci wanda mun yi magana sa nan suka shiga damfarar mutane suka rika shiga koyon tsafi daga indiya suna zuwa da sunan karama suna yin ƙarya, har ta kai suka ce su ma Allah aka zo lokacin su a bisu tilmitali su tasirin kulawi su ibnu arabi alhatimi asba'i waɗanda suka ɗauko falsafa suka cakuɗa ta da wannan suka ɗauko abin da ya shafi baɗiniya suka haɗa shi duk suka tashi wani sufanci wanda yake suna kiranta alfalsafa al suka haɗa ta da batun sufanci da gudun duniya suka rattaba wasu makamat wato wasu mukamai daban-daban daban-daban in ka dauko al-futuhatul makiyya za ga wannan makaman wanda dan adam zai yi ta tarakki ya hau wannan ya wuce ya hau wannan ya wuce ya zama Allah babu inda Abdul Qadir Jilani ko Abu Sulaiman Ad-Darani ko waɗancan suka yi wannan irin da'awar saboda haka su waɗancan zuhudi ne abinda aka kira nasu sufancin daga baya ya zama bid'o'i da wasu abinda mukamai daga baya zo ma ya zama batiniya ne wanda kuma daga nan ne kuma ɗari suka suka yi rasa nan kuma suwa wata sai ya kafa sai kafa tashi ɗari to kaga aka zo ana maganar sufanci aka ce ibnu taymiya ya yabi abdul qadir jilani aka ce ya yabi sufai kaga anan akwai yi wa mutane dungu ka fito ka gaya masa hakikanin tarihin yadda yake da yadda abubuwa suka rika zawa har suka kai ga yadda suke yanzu yanzu ba a duniya babu wani sufanci da za ka same shi lafiyayye ne wannan na baki ne din nasu ibnu arabi da su suke girmama su ake girmama ko maganganun su ake bi su ake dauka a matsayin walittaka to kaga ashe bai yiwa ka cewa mutane ai sufanci yana da kyau har sai kai abin nan don haka abu ne wanda yake daman can ba wai asali ne da shi ba sai a koma ga asali na farko a koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin aqidar yan karamita wato cewa dole sai an samu imam ma'sum a kowane zamani wanda matsayinsa yana daidai da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aqida ce da zaka same ta a cikin har rafida wato shi'a addinin shi'a yana daga cikin aqidar qarabita cewa akwai alloli guda biyu ne akwai alloli guda biyu daya shi ya samar da daya babban shi ya samar da karamin kuma babban ba zai bayyana halitta ba sai ta hanyar karamin na farkon mai cikakken kamala ce na biyun kuma na kisi ne na farkon ba a sifanta shi da samuwa ba a sifanta shi da rashi ma'ana fahuwa falahuwa huwa mawsufun wala zai mawsuf ba a cewa yana da sifa kuma ba a cewa ba da sifa wato za a sifanta shi da babu to kaga wannan abubuwan su ne suka shigowa kuma har suka dauki wani salo kuma na kore sifofin Allah suna yi wa mutane dabara su shigar da su da su ta hanyar cewa an zalunci na ali an zalunci fatima an kashe husaini ta wannan hanyar suke suke shiga wajen yada yada da su ta zallarta in ka zo da ita ba wanda zai saurare ka amma in ta haɗa ta da wani abu da mutane suka yadda mai daraja ne mai ɗaukaka ne to ta hanyar sai kuma ka shiga fita da karyarka da haka sai suka hada ƙaryarsu da sayyidina ali suka hada da husaini saboda sun san duk musulmin kwarai yana girman waɗannan mutane guda biyu saboda sai suka yi amfani da wannan wajen yada yada ƙarerayensu sannan kuma sun yi imani da raja'a wannan aqidar rafida su ma sun yi imani da raja'a cewa sayyidina ali zai dawo zai dawo duniya wannan shi shi'a na yanzu ma sun yi imani da wannan sannan maganar cewa sayyidina ali ya san gaibi, su ma shi'a na yanzu sun yi imani da wannan to shine ibn taymiya yake cewa wannan abin da suka ɗauka, wani abu ne wanda asalinsa daga makiya annabi ibrahim ne da waɗanda suka yi kama suka dace da tafarkin su na malamin wani malamin falsafa ko malamin ilmul kalam ko kuma malamin fiqh wanda bai san fiƙo ba ko ɗan bid'a أخذوه za هؤلاء وظهر ذلك في القرامطة الباطنية isma'iliya Wannan ya bayyana cikin karamita. masu bin aƙidar batiniya daga Ismailiya Ismailiya waɗanda suke jingina kansu zuwa ga Ismail ibn Ja'far Sadiq wannan Ismailiya suna nan kamar da muka ce akwai su a kudancin Saudiya suna da sunaye daban-daban a da can ma sun ɗan karkasu akwai sanda suka suka karkasu ta ga abin ne Ismailiya wanda su ne asalin wanda suka kirkiri maulidi kamar da littafan tarihi duk sun rubuta wannan su wani al ismailiya din su ne asalin wanda suka fara wasu a shi amma wannan bakar shi'a din wacce har wato bakar shi'a ta yanzu tana tsine wancan bakar shi'a suna kafirta su to su waccan baka kirkirin din su suka kirkiri maulidi wanda kuma kowa yanzu kuma aka dauka shi da hanyar san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana yana nan rubuce kamar yadda muka sha faɗa a munasaba daban-daban cikin littattafan tarihi al-makarizi ya faɗi shi a cikin littafin sa al-kitab wal asar haka nan al-qalqashandi ya faɗi shi a cikin littafin sa subhul asha su sun kawo wannan da ma yadda ake maulidi da yadda sarki yake fita hawan maulidi da irin abin nan irin kayan alatu da abinci da waye da ake yi a kowane maulidi da kuma maulidi maulidai daban-daban maulidin fatima maulidin annabi sallallahu maulidin fatima maulidin ah, ali maulidin hassan alwalil husain sannan sauran Al-Ilma, goma sha biyu har zuwa har zuwa sarkin zamanin shi ma da maulidin sa to tunda abin ba ba shi ma dole a yi dashi to in ya mutu aka ci gaba da dashi kuma a ci gaba da dashi ma wanda yake ci to sai ka ga maulidan ba su da kai sai za duk tsawon shekara in ka duba jadawalin shi a duk tsawon shekara maulidi ba ba wani lokaci da babu wani taron wani maulidi maulidi dan shi shi ne addinin kawai to waɗannan su suka fara su suka fara to ismailiya su ne alfatimiyya sannan a cikin su akwai al-ismailiya al-musta'liya akwai al-nazariya al-musta'li billah da nizam ya'ya ne na al-mustansir billah lokacin da zai mutu sai daga cikin sarakunan alfatiliya alfatiliya ah, karya suke suke sun su jikoki a fatima ne nasaba malaman nasaba sun tabbatar da wannan cewa karya ne su ba yan na na fatima ne. majusawa ne na farisa saboda haka ah, suke jingina kansu da fatima don abin da ake ce musu daular ubaidiyya dan shi wannan ubaidillahi ibn nuna qaddah shi ne farkon da ya asasa ya asasa shi wannan addini to shi al-mustansir billah ɗaya daga cikin sarakunan su ne da ya tashi mutuwa sai ya naɗa ɗansa babban ɗansa al-musta'ali cewa shi ne zai gaje shi to bayan ya mutu sai babban wazirinsa Ali ibn Fadl sai ya sai ya kwace wannan sarauta sai ya ba wa karamin ɗansa abin nizar sai ya ba wa nizar afuwan al-musta'ali shi ne karamin nizar shi ne babban ya ce a bawa babban nizar sai kwace ke ba al-mustani saboda haka wannan sai jawo baraka a cikin gidan a cikin tafiyar wasu sai suka fi karamin shi karamin sai ya sa shi a ɗarki ya kulle shi har ya mutu saboda haka sai suka farke sai suka yi tawaye ya zama da ba a gami ciji a su don su suna bin waɗanda suna bin nizar waɗancan kuma ana ce da su ah, abin nan ah, Ismailiya waɗannan kuma Ismailiya Nizariya to suka balle su suka rika yin kungiyar su akwai alhashashiya hashashiya alhashash ta wuri saboda su sun fi kowa ta wuri a zamanin su. suka zo suka kafa wani garin su wata alkarya su da suke kira kal'atu Alamu, inda ake ta'addanci yadda kasan yan mafiya in ana maka tarihin mafiya da ita to haka suka zama a zamanin su suka rika kawo harahara wajen kashe wasu shugabannin musulmi da manyan malamai shugaban su shine alhassan ibn sabba da haka shi yake rika wato shirya waɗanda za su je su kai su yi kisan gilla ga wasu manyan shugabannin musulmi ko kuma manyan malamai da manyan jagorori da kwamandoji na yaƙi su yi wannan alhassan ibn sabba sun sha kawo salahuddin ayyubi hari ba su samu nasarar kashe shi ba su suka kashe nizamul mulk mai makaranta a nizamiya su suka kashe alqa'id mut ɗaya daga cikin manyan jagorori na na musulunci a ranar juma a masallaci suka kashe shi saboda sun shahara da wannan sun shahara da shan da shan wiwi shi yasa kike musu alhashai akwai al'ada khaliya wanda har yanzu suna nan Al'ada khaliya wanda wajejen Nairobi madagascar duk akwai al'aga kamiya kusan eh, shugabansu a yanzu ana cewa kusan yana daga cikin suka fi kowa kuɗi a duniya shugaban aga kamiya a ismailiya a turai yake da zama duk shekara za a auna wato nauyinsa da zinari to wannan zinarin zai ɗauka saboda ka zai zo ya zauna akan sikeli a kowa ya ta kawo zinari da ko ina mabiyan suke a duniya sai an samu nauyin zinarin da ya yi daidai da shi wata sikeli ya daidai kaga ranar da zai zo wannan tsawon, ai kaga sai ya sai kokari ya kara tambinsa saboda awon ya yi yawa to duk shekara haka ake saboda ta a cikin duniya ba wanda ya kai shi yana nan da ranta in ya mutu sai su nada wani suna da suna da suna da ah, yana da wani gida akan a cikin a cikin rusasshe tarayyar soviet kan su da afghanistan akwai wanda ya je har gidansa yake gaya mana in ka je gidan wato ka ce wa gidan aljannar duniya dan babu wani abin jin daɗi na alatu da kawa da ba a sa a gidan ba ke ya je gurinsa yana son su yi magana amma shi a ta ba magana da kowa saboda ka yayyayi ya ce yadda ya magana sai mabiyansa ne suke magana su kuma a ka'idar su ba a faɗa sirri akwai yan buhura buhura su ma yan ismailiya su ma suna nan ba su zan suna wani rawani yana kama da rawanin masu bin addinin si sai dai shi nasu ya fi tudu duk duniya an yi tifaki akan kafircin su an yi tifaki akan kafircin su har sai a iran sun da kafirai to abin mamaki yusuf ali mai tarjamar littafin tafsirin nan Tafsirin yusuf ali dan buhura ne dan aqidar ismailiya yasa tafsir yake cike da barna yan boko sai a dauka kawai ta turanci yake bege amma cike yake da barna cike yake da barna aqidar sai ita ce aqidar buhura ba a ba a yarda su shiga kasar saudiya haji. in za su shiga kasar saudiya sai dai sun canza kamanni sun kuma rubuta musulmi ne su ba amma in dai an san su ne ba a ba su visa ba saboda su a matsayin kafirai suke zalla to shi wannan Yusuf Ali yana daga cikin mabiya wannan aqida ta wannan duk kansu ga sunayensu daban-daban buhura a zakaniya wane ne amma kuma duk ismailiya ne ko su ne karamin allai to kaga ashe tafiya in ce tafiya suna yin rasta daban-daban kuma suna can ana samun sunaye daban-daban wanda bai sani da sai zaci a kamar wato kamar ba abu ɗaya bane ko kuma a waɗancan na farko mu su yanzu kamar da wani da zai zo ce maka ai duk babu su ba wani babu su suna nan don hatta cikin akidun sufaye yanzu da suke akwai akidun ba indiya din da yawa kamar yadda muka faɗa a cikin tafiya kaga ashe abin bai musu mulus ba to shi ne mala ce wani za kala ibrahim al-khalil wani hadha qala al-khalil imam al-hunafa صلوات الله وسلامه عليه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي illa رب alamin ba ku ga abin da kuke bautawa ba ku ne tsofaffin iyayenku iyayenku na farko to ni waɗannan abin da kuke bautawa makiyana ne illa rabbal alamin sai ubangiji kawai makiyansa ne domin sun kore wa Allah sifofinsa daga cikin sifofin Allah akwai soyayya shi kuma kalilul lahi ne kaga duk wanda ya kore wa Allah sifofinsa ya kore soyayya Allah ya zama makiyas makiyansa wa qala aidan haka nan ubangiji haka nan annabi Ibrahim yake faɗa la uhibbul afil falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afil ke baya san waɗanda suke wato suke bayyana su ɓace. da ya ga wata ya bayyana ya ce wannan shi ne ubangiji na da ya bace ce ba na san masu bacewa kaga ashe kenan yana san Allah wannan yana nuna maka cewa yana san Allah domin shi Allah ba afin bane haka nan Allah ta'ala ce wa malaika umalun wala banun illa man atalla da kalbi salim ranar da dukiya da ɗaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo Allah da wata da zuciyar da take lafiyayya wa huwa salimu min shirki zuciyar da take ta ta kubuta daga shirka to kaga wannan shine shine tauhidi na hakika tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda ya tabbatarwa da kansa a cikin littafin sa mai sarki ina ga mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yana tambaya yake cewa alkur'ani ya tabbatar mana da cewa annabi baya rubutu baya karatu har lokacin da aka aiko shi to shi cikin annabawa da aka aiko kafinsa akwai mai karatu da rubutu kuma wane ne shi to annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya fito karara ya faɗi cewa baya rubutu baya karatu an kira shi da ummi annabi wanda yake ummi sauran annabawa ba a sifanta su da wannan ummiyar ba to kaga rashin sifanta su da ummiya zai iya baka cewa eh to suna karatu suna rubutu tunda su ma da ummiyin ne da su a sifanta su da wannan sannan cikin annabawa annabawa da dama kamar yanzu annabi annabi Idris kusan shi ake cewa shi ya fara ma rubutu da alƙalami shi ne fa wanda ya fara kirkiro ma a yi rubutu da alƙalami sannan annabi Musa alaihi salam a rubuce aka bashi ma a taura duka in ba ya karanta za a bashi ta rubutu fa tasna lahu fil alwahid min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay a rubuce aka bashi annabi ibrahim littafansa shi ma rubuce suke sahuf ibrahim wa musa sahuf ibrahim wa musa ya littattafan ibrahim da na musa kaga duk a rubuce suke ba a ba mutum abu a rubuta sai da an san zai karanta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المسلمون ba ka kasance kana rubuta kana karanta wani littafi ba gabanin alkur'ani ba ka rubutawa da hannunka da ba dan haka ba sai makaryata su rika cewa kwafa kai wurin wasu ka karanto kai ma kake kwafa kana faɗan naka da ka annabawa da dama da dama ubangiji ya nuna cewa a rubuce ma aka ba su sakonnin su sannan kuma wannan matsala ba wani yana min mulahil hil'il akwai abin da ake kira mula hil'il ka gama da abin da yake muhimmi kuma yanzu kana neman abin da ka ɗan nishaɗantar da ranka to sai ka shiga neman irin wannan yanzu to me ya shi ke in ka ji wani ma ba rubutu to sai ne kaga ba wani abu da zai kara maka na imani ko ka ji cewa ka fi kowa imani irin wannan ilimin yawanci sai an an koshi ake neman sa mu bari sai mun je aljanna sai mu ta tambayar waɗannan abubuwa eh. Eh? a baya to shi ke na ka ke wannan wanda yana cewa wanda yake kawo yawan mantuwa domin na cika mantuwa to ya zan daina mantuwa ko tarbi ba za ka daina mantuwa ba domin ta adam da mantuwa aka halice shi magana ka daina mantuwa wannan baka taso ba ka daina kawo wannan a ranka ka rage mantuwa wanda wani abu ne shi kuma daban galibi in ana maganar mantuwa ana magana wajen karatu ne nan ake maganar ka karanta ka manta abin da ka karanta to maganin mantuwa da malamai suke faɗa shine yawan maimaita abu in karatu ne ka yawaita maimaita shi sai ka ji baka manta ba in qur'ani ne ka haddace ka yawaita maimaita shi Zama kullum kana ta qiyamul laifi da shi ko kana ta karanta wanda zai sa ya zauna in karatu ne hadisi ne to kana so ya zauna ka karanta shi sau da yawa idan karanta sau ɗaya za ka riƙe ka ji ka haddace ko sau biyu ko sau uku za ka ji ka haddace da an taba ka zaka iya kawo shi sar amma an kwana biyu aka neme ka da shi kuma sai ka je ya tafi to ashe kaga waccan haddar bata zauna ba shi yasa malamai suke cewa kalimatu marra laysat mustaqirra kalmar da za ka yi ta ko a faɗa maka ita sau ɗaya ba za ta zauna ba sai ka yi ta maimaita ta bis tikrari wa allamu al-himar da larabi yake cewa da yawan maimaitawa jaki ma ana koyar da shi yau da gobe yau da gobe sai ga ya riki to bari kai dan adam ne wanda ubangiji ya baka guzurin hankali irin na mutane akwai abu isaka shirazi ɗaya daga cikin malamai manya wanda ake ce masa lakabi da shamsul a'imma abu isaka shirazi ɗaya daga cikin malamai da ya fice har ta kai ma a zamanin sa ba kasar ba garin da zai gura ba da ɗalibai kusan duk ko ina da malaman garin ɗalibansa to wata rana yana ɗakinsa yana karatu sai yake ta mai wani abu ɗaya akwai wata kuyanga tana shara a tsakar gida sai ta je na sanar ta magana sai ta leko ta ce haba malam ni da ke shara ma na rike abin da kake ta faɗa mai kai sanar da ta sai ki da ita soje ki ni da ke za a gane wa ya rike saboda kai ci gaba da daidaita abinsa sai bayan kwana biyu sai kira sai ce abin nan da kika ji ina faɗa menene shi ma sai ta yi da ce to kin ga wannan na gudu ni ma inda na daka ta taki ni ma zan zo in neme shi rasa amma tun da nayi ta maimaitawa abin sai ya zauna a ta abin sai ya rika sai ya shiga kwakwalwa ya zauna shi yasa suke cewa ihya'ul su muzakaratuhu in kana muzakara ka kullum raya shi kake yi har ka kai wasu malamai in suka ɗauko hadisi zuwa suke yi su karantar dan ya zauna in ya ji hadisi ɗaya to sai tara waɗanda ba san hadisin ba sai karanta musu to daga nan wannan karantawa shi kuma zai kara tabbatar da nashi ya kashe nashi ilimin kaga riba biyu ya ba su ilimin shi ba kuma ya tsara nashi ya kasa nashi yadda ba zai ce ba har ta kai irin su zuhuri irin su al'amash in suka je suka rawaito suka samo hadisai suka ga cewa ba su samu wanda za su karantar ba to sai ɗayan su je gaban garken dabbobin su sai ya jawo ya ko akuya sai ta karanta mata hadisi ta mata hadisi ta mata hadisi bukatar sa dai shi kawai ya je na karanta ma wani to ko ya ce ta zo a karanta mata zuhuri ya kasance yana kirawo wata kuyangarsa cikin yaran gidansa sai kawai ta musu haddasana sai kai kuma ba mu gane haddasana din kai eh, sai ina zan ba mu gane ku dai saurare saboda haka kai ma sai ka kira iyalanka ko ka kira tinkiyar gidanku kai kai mata wanda zai taimaka abin da kake karantawa ya zauna daga cikin abin da yake taimakawa abin da kake ji ko kake karantawa ya zauna aiki da shi musamman abin da ya shafi addu'a addu'o'i da ake yi da safe ko da rana ko in za a sa kaya ko in za a tuɓe ko za a za kwanta ko an tashi daga bacci ko za a shiga kasuwa ko za a shiga masallaci ko za a fita aiki da waɗannan addu'o'i shi ne sakari kariki ya zama da duk faɗi da ka kana ƙoƙarin sanin menene ake faɗa a nan ka faɗa to yau da gobe sai ka ga abin ya zama ya bi harshen ka kamar fasiya to waɗannan suna taimakawa wajen wajen abin nan sai dai kawai ka amanta da Allah ya mutane daban-daban su daban-daban ba dai ba ne haka wannan halitta ce yadda ubangiji ya raba kowa ya ba ya karfinsa wani ya fi wani karfi kuma da yadda kai ka dole ka hakura ya fi ka karfi to sai dai akwai wani abu da ake kira azzakaul muktasar za ka iya samun wani abu ta hanyar wato himma da kokari ka kai ga abin da watakila ɗabi'ar ta haka da kuma ubangiji yake da farko ba za ka iya kaiwa abin ba amma saboda himma da dacewa wanda zai na jahadu fi na da nasi yanna husuluna yau da gobe yau da gobe sai ka ga ubangiji ya ta buɗe maka kofofinsa ka riƙe wasu sai ce wai ka ba su addu'a wani sai ce a bani addu'ar haddace qur'ani ba wani sahabi da ya taɓa zuwa ce maza Allah a bani addu'ar haddace qur'ani da ran sa kowa kwana sai haddace addu'ar shine kai ta karantawa ka nace kamar da kowa ya nace amma mu da yake mutanen mu ana kan bilis komai to ake ayi addu'a kawai a samu wannan yace a satin da ya gabata kace idan kafiri yayi wa mutum sallama ya halatta ya amsa ba wani nace ba Sabai sun faɗa na gaya maka kuma na gaya maka littafi don kada ka je ka ce ni na faɗa kuma ga kana ni na faɗa ka je ka duba littafin ahkamu zilla na ibn qayyim ya ka wannan matsala da fadin ta sosai a cikin wasu littafai na albani kamar a silsilar sahiha yayi tasarrufi zuwa ga matsalar amma dai baka littafi da dace wanda ya girmi kakanninmu ya kawo wannan kuma a ta'ilmi na sahabbai kamar abdullahi dan mas'ud da waninsa saboda ka ba wai wani ra'ayi bane sabo anan ki cewa to ya za a yi da wannan hadisin idan sallama alaikum wa alaikum fa qulu wa alaikum na'am akwai hadisi da yazo in an in ƙarin kitabi sun muku sallama ku ce wa alaikum har ma akwai sanda suka shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum aisha ta ce an sura baka ya shiga tsitsi da musu sai sai annabi ya ce a ki daina wannan sai ya ce ya rasulullah baka ji abin da suka ce ba yace ni ma baka ji abin da nace ba sun ce assalamu alaikum nace wa alaikum saboda haka na bayar musu kwatankwacin abin da suka yi musu ahlul kitabi a wancan lokacin in suka ga musulmi ba ce masa suke assalamu alaikum ba gaisuwar da suke yi masa gaisuwa ce ta mummunar addu'a assalamu alaikum almautu alaikum Allah ya halaka Allah ya kashe abinda suke faɗa wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah bangiji ce in sun zo maka za su rika gaishe ka da ba da shi Allah ya gaishe ka da shi ba to kaga waɗanda suka gaishe ka ba da abin da Allah ya gaishe ka da shi ba aka ce ka ce musu wa alaikum sai wani kuma ya gaishe ka ya maka kyakkyawar addu'a sai ka kuma ka bayar masa da mummuna to kaga anan ta saba wa birri da ubangiji yace kai musu ta saba wa fadar sa idza qujitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ubangiji bai kayyade ayar da musulmi kadai ba cewa idan an yi muku gaisuwa ku gaisar da mutum da irin abin da ya muku ko kuma da mafi kyan abin da ya muku ko kuma ku mayar da fatan kwacin nasa saboda ka mafi karancin adalcin da za ka yi mata in har da zai ce assalamu alaikum kai maka cewa alaikum assalam domin a nan assalam abin da kake nufi abinci abinci kuma baya samuwa sai ta hanyar musulunci Saura kamar addu'a kake yi Allah ya shirya da shi ya gane da shi musulunci ya rayu cikin aminci ya mutu cikin aminci Saura ka kyakkyawar addu'a ce kai masa mai kyau wacce kuma idan har ya samu ubangiji ya karba addu'ar ka akan ka kai ma wata riba ce gare ka wannan ki Allah gafarta malam bayani nake so game da hadisan da suke da suka ce mutum na iya sa matsansa suna ranar da aka haife shi da kuma waɗanda suka da kuma waɗanda suka ce sai sati ya zagayo dan Allah malam wannan hadisi wani hadisi ne yafi inganci to ban san wannan ba ban san wancan ba ban san wanda yake a farko ka iya farko ban san wanda yake zaka sa suna ba bayan zakiya duk dukkan su ban san su ba abinda hadisi ya zo da shi maganar akita dabbar da ake yankawa dabbar yanka dabba ba shi ne sa suna ba na'am ka sa masa suna an yadda ka sa masa suna a wannan ranar kuma ya halatta ja'iz dan ka sa ambace shi da suna kafin wannan wannan lokacin ja'iz ne ya halatta ranar da zaka yanka masa rago ka yanka ka ce ga suna wannan ya halatta sannan kafin ranar ma kana iya kamar wanda wani hadisi bai ke suno lafazinsa annabi ya shiga an yi haihuwa yake cewa me aka kafin ranar suna yake me aka sa wa dan suka faɗa kaga ashe ana iya sanin sunan kafin ranar amma kai ta koye koye wani masu sama ba ka san da zai faɗa wai sai ranar ta zagayo kamar an haramta masa aka kakan iya zaɓen sunan ɗan kama tun kafin kafe shi ma kai tun kafin kayi aure ma kakan iya sawa kakan iya sawa kanka alkunya ka ce abuwa ne wannan ko babu shi babu ma al'alamarsa dan ko auren ko neman auren baka fara ba amma kana nan abuwa ne ranar da aka haifi wani din shi kenan kaga ya zama hakika kuma inda majazi ne yanzu ya zama ya zama hakika saboda haka wanda ya halatta aka iya sa alkunya ba ma dan gaba daya sai da tuna Aisha ana mata alkunya da Abu abin da Ummu Abdullah da sha ba ta ba ta ba wasu ce bai ta taɓa bari wasu ce Abdullahi ibn Zubair ne aka mata alkunya da shi ala ayyata hal ana iya akuya ko da kuwa ba ma ba ma dan saboda ka iya ambatan sunan danka kafin rana ta bakwai Za ka iya bari sai rana ta bakwai duk wanda ya halatta gare ka sai wani ɗan uwa da yake neman a taya shi da addu'a mahaifinsa yana yin wani wasu ayyuka waɗanda suke zubar masa da mutunci su zubar masa da su da ƴaƴansa mutunci yana fatan a yi masa addu'a Allah ya sa ya bar wannan wannan hali mara kyau ah, sannan kuma da wanda shi kuma yake neman ku a addu'a ku ya samu wani aiki na karantarwa ya aji aikin banki Allah ya baka to duk da waɗanda suke neman addu'a ta alkhairi mu sa su aliyya mu musu fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi duka waɗanda suke cikin wani tashin hankali ko wani bala'i ko wata rashin lafiya sa su addu'a Allah madaukakin sarki ya yi musu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya addu'a Allah ya fi musu ya gafarta musu ya ji kansu da rahmarsa ya yalwata musu kabarin su ya kuma haskaka musu shi waɗanda kuma suka yi saura ubangiji madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu gaba ɗaya ya karɓi rabu muna mu ne wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in